you are. Amira, kina jina eh. Wannan bakin tabaran da kika san in dai dan kyau ne wallahi bai miki kyau ba. Gara ma ki cire shi dan Allah. A a bar mata abinta. Gaskiya ya miki kyau. Ha baya ya Aminu, ka san ina da eye problem kuma doctor ya ce min duk sanda zan shiga rana dole ne in rika sa dark shades. amma Amma ya Amina, ai ka ji da ni. Thank you. na shi na shi da mulku na san kin yi karbi mai kyau barin kai maka wani yanzu ba nake son wanke sa yanzu yanzu amfani da su ba ai wankin ba zai zo ba sai a ranfo to kin gani kenan tun da bai zo ba sai a ranfo ni yanzu je in tsugu na wanke kaya na in goge in yi so keken da rashin karfe ina kai za zume ta mu raka sauyin rayuwa to ba ya tashi ba ko yanzu na da ya namiji ke na yi ba wasa ok sorry ba gaya ba eh. ya wani samu ne ya ce ya ce ka nemo takardun ka ko takardun kanin na ka brother kamin eh. ya ce za samu sake a mm, hannun ya ya mun yi wannan magana shi ya eh. ce a hada amin ya hada cv sai shi zai samu sake Allah ya na Ahmed zai taimaka ah. sosai zai sunawa eh wallahi ina sosai da ka dauki ayo ka shi da me kuma ya faru ai kullum yanzu a ofis bai da magana illa aure aure ko aure yau sai aure ya kamata ya aure ya kamata ya aure Allah sarki isa da turki shi gane eh. wato abin da ya faru shine eh. I wonder why irin yadda muka zo muka gama school Amin ya riga kowa samun Eh, in pounds adadin kudinsa amma yet sai na ga dukkan yawanci duk mun yi aure mun kyale Ahmed ni san dinga tunanin wai auren ne baya gaban sa ko ko me to alhamdulillah da shi da kansa yake yin wannan magana amina ne ina ganin da gaske yake a a Allah dai sa rai sai kai ka eh, sa halin ka ni sa kai ka sa halin eh gaskiya ne daga makaranta na fuskanci ka kai makaranta kai komai kai dan zancen da ma ba ma fita kai ba ka da budurwa ni ban ji wata ta gidan da ne ta ce salamu alaikum ta zo gaishe ba an kike da kin ban dariya to shi ke da ka ga da farin jini kai bayani sai a nemo maka farin jini a ci farin jini ne ne farin jini farin jini ko ya yi nawa kai da ni ba na son ci baki tsaya ka ji dama ya yi tashi in ga mutum ka da sirri saboda maganar ne a aikin ka an da ya ce aiki Alhamdulillah. Wannan gaske. Ya mutu. To ai da sai ku da kallo ko? Ko Ya A ta kyan ko. zancen shi gina ta kuma da ka sun zuwa lafiya kana sa ake maki ina so wata da Allah ka sauri ga Allah cause Ahmed ya ce ni um yana son let us be mun ga gobe madam I'm sorry ke tafiya ce wallahi ta kama ni amma bai ba gobe ba ka ji ba fabulous kadar kai zai je australia na dai da ya dai ko ya raba ki da yawa lafiya da lafiya kai ba ka samu aiki ba dan ba tsakanin da iyali na eh Allah ya ba ya buri ya ce tsakanin da iyali kai ba ka da to wallahi a shi kansa dalilin da gurin mijina ah. ba shi aikin banki Kin ga duba ina in auren wannan da wannan ni ina kai. Mutane ma da kini bibi ake yanzu kuma anko in za a fitar da shi sai a ovation? yanzu muna mu wajen ruwa aure ba. Ni kam dai eh to wanda kika zaba din da mu wallahi mashi yami sai mu da wannan ko kina ku san kala wallahi wata bayan lokutan da ke Ya Aminu, minti ɗaya. Ya Aminu, wa'annan fanti ina ne tare muka secondary school da su. Ga Sa'ada ga Hadiza. Sannu ko? Lafiya lau. kawo friends kin aje su a dan ba komai a Sanda suka sha ruwan kana ina. Ok, ai ban sani ba. To shi ke. To, kun ga wannan shi ya Aminu.

ya relationship ne um brother mijin ya ba a'a ba kina nufin kina ciki ha ai muna suka na shan na takalma kin ji abin da kake to Allah ya ji in dai wannan ne na miki promising zan miki campaign <laughs> ta ba da mata Goro, ki ce mun aiki ya samu. To ba wani ne ba wani ne ya kawo ni ba in fact bari in gaya maka kai kasuwa. na yi kasuwa ko kin yi kasuwa za ki tuna kamal kamal kamal wanda lokacin da muka dawo daga sabis kika zo tasha kika dauke mu to wallahi yana na akan ki look in fact look sister. look kin gane Abunda abinda nake so da yanzu kin ga ko idan na nuna masa kamar irin wani abu haka zai ga kamar ni ne ba na so ko kuma ni ne nake son shi ga tsakanin ku amma abin da nake so da ke ku kawai ki ki kwalliya just like you ine yawwa please sauyin rayuwa alaikum. Yau Ahmed ne? Bai za a dai? Lafiya lau ina gajiya. Ya gida. Yauwa dama ka gane abokinka ne ya yi tafiya kuma ya bada sako shi ne nake eh, nake so ka zo ka karɓa. To yanzu yanzu dai gaskiya ina kan hanya ta ta zuwa ofis. To amma idan idan Allah ya sa na taso Eh, zan biyo gidan sai zo sai in a to kenan to sai ka zo sai ka zo na gode na gode yawwa amini ba na riga na gama maka bayanin komai kai aboki na shi sa bismillah bismillah bismillah ah bismillah aminillah come on nice to see you thank you very much ah yanzu hmm. ba na jin kama ita ya kowa aboki ne na zona. ya ƙara so? A, bai ƙara so wata kuna. Na zo ne tabbatar da kin shiga irin ta gani da faɗa. To ya ka gani? Na yi kyau? You look beautiful. Ina aji? Tana ciki amma ina tsammanin ta yi bacci. To bari kuma, eh, ina eh, jira shi ko? yanzu location. You didn't do it, we are all friends I mean, I'm touching you. Eh, come on. We are all friends. Eh, eh. Yeah. Na ɗauka tana cikin gidan, kuma da na je cikin gidan very unfortunately ashe wai sun fita da anti. Shi ne abin ya ɗaure mun kai ne, na rasa me zan ce ma. ta ba ne babu wani problem a yau da gobe duk ɗaya amma ina ganin why not a dan jira ta Amira kenan. Ya Amira. Ya gani. Kin zo kin zo na kin shiru. amira ni na kasa ganewa matsayi da ke a wurina kamuwa ce abokiyar zama ce ko kuɗi kuwa ce na kasa gani ya amina shin kana ɗaukar ta a matsayin mata da za ka aure amira kina. to if the answer is no ban ga dalilin da yasa za ka buya min zuwa kamar gidan nan Gaskiya ni kaina ba san dalilin yin hakan ba. abba kaji abin da ya faru kenan gaskiya kuma ni na fi so a ce shi suleiman ne tuntuɓin da maka kuma ba ma ta wannan ba bangare ita yarinya tunda ba san menene ra'ayin ta kai ba da magana nan zai ba ita tabbata ba wannan ra'ayi ne ma dai ra'ayin cewa ne ya ta wai ni yanzu ke da macen kasan yarinyar <laughs> ba san ta ba tunda haduwa ta ni da ita ma ana jin ko so biyu ne ma na ganta da just of ne sai ya ban san ta to yanzu ra'ayin ka kai kana ganin ta yi maka to abokin to amma gaskiya a kallace dai bai mai afiyarsa ta ita yarinyar za a iya jure ba ce ba wata mai tashin neman ko datata ta da hankali ba ce in an zauna magana irin wannan su ba su ta to na gani abin da zai ko mm. ina ganin kawai jinkirta zai bari sai su da su a sanar da shi abin da ake ciki first in ya so daga nan idan muka ji meye ra'ayin shi sai mu san za a yi next Allah ya kashi

Ahmad. Ai zuwa. Yawwa na san wannan zuwan ba zuwa na bane. Kamar ya ba. Dakata ban gama. Malam Amadu yau kwana na biyar da dawowa daga waje. Amma baka taɓa daidai da dan lokaci kankani baka ce ba ra ka ziyarce ni ka je ya na dawa yau da dalili yayi dalili sai kuma kaka a ah, sai ka kai yawa madam ana fata dai abin da na kwanakin baya zama daidai ko karka da ji gidan ya dima ne ba a na ji oh, sun tsumi ba yau to bacin girkin da Allah ke shi suke turo masa amina ce ya dade bai na jira abincin ba dai na inda rage ce zo <laughs> baran ba ka jiri ba akwai abin da nake so ka Gani ganewa plus ganewa is equals to gano a zan tare da to ai ba ka tsaya ya gane ba ni dai ba sai na miki wani dogon jawabi ba tunda ke da kin san komai kuma shi wannan al'amari ta bangare na ni dai mai yiwuwa ne amma idan har in kina da na. ya kika gani na ci gaba da zuwa domin mu fahimci juna ce da ni kuma ba ina sauraron ki